انا كذلك نفعل بالمجرمين Hakika mu kamar yadda muka ɗanɗana ma waɗannan azaba haka muke aikatawa masu laifi daga waninsu.